Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana. A yau Juma'a 29 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jawabinsa na yau da kullum cewa yanzu Ukraine memba ce a hukumar kula da makamashin atom ta duniya. akalla mutane 42 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a taron maulidi a kudu maso yammacin pakistan a yau juma'a A yau Juma'a hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta bayar da rahoton cewa adadin mutanen da ke mutuwa a kan hanyoyin 'yanci rani a tsakiyar tekun Mediterranean ya ninka sau uku a 'yan watannin nan idan aka kwatanta da bara. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sojojin jamhuriyar Nijar akalla biyar sun rasa rayukansu sanadiyar hatsarin mota a daidai lokacin wani harin ta'addanci da aka kai a madatsar kan daji da ke jihar Talabiri wanda ya hallaka wasu sojojin su bakwai. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum sun gargaɗi mahukuntan kasashen Sahel akan buƙatar tsaurara matakan haɗin gwiwa a ƙarƙashin ƙungiyar AES. wa'anga kasashen guda uku wanda suka yi alliance des etats du sahel ya kamata a zame a shiga cikin wannan yaƙi na dindindin na ai a ƙari muna tafa da ƙarin bayani nan gaba bayan haka za ku ji cewa gwamnatin amurka na fuskantar yiwuwar dakatar da ayyukan hukumominta daga ranar lahadi sakamakon kasa cimma matsaya tsakanin 'yan majalisar kasar kan yawan kudaden da ake bukata don ayyukan gwamnati tsawon watanni goma sha biyu. Sannan za ku ji ci gaban hirar da muryar Amurka ta yi da Dr. Gani Faruk Umar a nan Washington akan abubuwan da ke haddasa hawar farashin kayayyaki a Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a a wannan lokacin. Yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda shi ma ya duba batun yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati a nan Amurka a mako mai zuwa. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jawabinsa na yau da kullum a jiya Alhamis cewa a yanzu Ukraine memba ce a hukumar kula da makamashin atom ta duniya. Zelensky ya ce wannan ba wai kawai yana nuna rawar da muke takawa a sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa ba ne kawai, har ma yana samar da damammaki ga Ukraine don yin tasiri wajen amincewa da yanke shawara tare da dukkanin membobin hukumar ta IAEA e da ɗaukacin al'ummar duniya baki ɗaya. ya kara da cewa ukraine za ta yi duk abin da za ta iya don tabbatar da tsaron nukiliya da kuma 'yantar da tashar makamashin nukiliya ta zaporozhia ta ukraine daga mamayar rasha don kare turai daga barazanar rasha Akalla mutane 42 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a kudu maso yammacin Pakistan a yau Juma'a. lokacin da wani bom da ake kyautata zaton na kunar bakin wake ne ya tashi a wani jerin gwano na addini kamar yadda 'yan sanda da kafafen yada labaran kasar suka bayyana shaidu sun ce harin da aka kai a kusa da wani masallaci da ke mustang a gundumar da ke fama da tashe-tashen hankula a lardin bulacistan ya auna wani gangamin mabiya addinin musulunci wajen bikin maulidin tunawa da ranar haihuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Ministan harkokin cikin gida na Pakistan Sarfaraz Ahmad Bukti ya yi Allah wadai da mummunan harin ta'addancin da aka yi wa masu ibada yana mai cewa 'yan ta'adda ba su da imani ko addini. Kawo yanzu dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai harin a gundumar da ke cike da ayyukan mayakan da ke da alaƙa da wani yanki na kungiyar 'yan ta'adda ta IS mai suna Islamic State Khorasan ko ISK mai kai hare-hare. madalla kafin ku ji ci gaban labaran duniyar zamu leƙa bangaren rahotanninmu. Ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta tabbatar da mutuwar sojojin kasar kimanin biyar sanadiyar hatsarin mota a daidai lokacin da wani harin ta'addanci da aka kai a madatsar kan daji da ke jihar Talabiri ya hallaka wasu sojoji su bakwai sannan wasu bakwai kuma suka jakata a yayin da aka yi nasarar hallaka 'yan ta'adda sama da ɗari abin da ya sa masu sharhi kan al'amuran yau da kullum suka gargaɗi mahukuntan ƙasashen Sahel akan buƙatar tsaurara matakan haɗin gwiwa karkashin kungiyar aes da suka kafa a baya-bayan nan wakilin muryar amurka sulaiman mana barma ya aiko mana karin bayani daga birnin yamai ɗaruruwan 'yan bindiga da suka zo a kan babura a wajejen karfe tara na safiyar alhamis ne suka afkawa jami'an rundunar almahau da ke aikin tsaro a wurin da ake gudanar da ayyukan ginin madatsar ruwa ta kan daji wacce ta hanyar ta nijar ke hangen samar da wadatar wutar lantarki da ɗaya gefe bunƙasa ayyukan noma sanarwar ofishin ministan tsaro ta yi nuni da cewa jajircewar askarawan kasa a yayin wannan gumurzu ta sa 'yan ta'adda arcewa ba shiri kwada yake lamarin ya haddasa mutuwar soja bakwai kuma wasu bakwai suka ji rauni waɗanda a take aka kwantar da su a asibitocin sojoji shugaban gamayyar kungiyoyin rezo esperance bashar muhammad da ke nazari akan al'amuran yau da kullum ya zo da wasu shawarwari da yake dauka a matsayin mafita wa'anga kasashen guda uku wanda suka yi alliance des états du sahel ya kamata a zame a shiga cikin wannan yaƙi na dindindin na ai a ƙari ina ganin sintiri na e, jiragen sama e, bai kamata ba a ce sai sun ji labarin wani hari ya kamata a ce suna sintiri lokaci zuwa lokaci don a lura da abin da yake faruwa a wannan wurin sanarwar ma'aikatar tsaro ta kara da cewa ayarin motocin daukin da aka tura da zumar karfafawa sojojin kasar ta nijar gwiwa ya yi hatsari a kan hanya abin da ya sanadin rasuwar kimanin biyar daga cikinsu to amma ba a je ko ina ba jiragen nijar suka yi lugudan wuta akan maharan a ƙauyen tishan da ke a tazarar kilomita 20 a arewa maso gabas da garin ayaru wato kusa da iyakar mali ta bangaren nijar 'yan ta'adda fiye da ɗari ne aka kashe tare da lalata baburansu da makamai sakamakon wannan lugude shi gwamnati da su shugabanni na cnsp su zamna a tattamna da duka sauran ƙasashe wanda suke da sojoji a wannan ƙasai zaman kansu ne suke yi ko ko zaman su kama mu taimako ne wajen eh, tahiyar da wannan yaƙi da ta'addanci ina nihin da wa'ancan sauran kasashen wanda ba a kula ba. Matsalolin tsaro na daga cikin dalilan da sojojin CNSP suka ayyada a matsayin hujjojin da suka fake da su don kifar da gwamnatin Muhammad Bazum a watan Yulin 2023 sai dai da alama har yanzu da sauran rina a bisa la'akari da abubuwan da suka wakana a 'yan makonnin nan a yankin na Tilaberi mai makwabtaka da Mali da Burkina Faso kasashen da masu bin diddigin al'amuran yau da kullum ke cewa Nijar ta yi masu fintin kau akan maganar tabbatar da tsaro tsaro ganin yadda 'yan ta'adda suka mamaye masu yankuna da dama a baya-bayan nan kasashen uku sun cimma yarjejeniyar taimakawa juna a fannin tsaro a karkashin wata ƙungiyar da suka kira alliance de zeta du sahel wato ias a takaice sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Madalla a gaida Sulaiman barma da wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniya. A yau Juma'a hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta bayar da rahoton cewa adadin mutanen da ke mutuwa a kan hanyoyin 'yanci rani a tsakiyar tekun Mediterranean ya ninka sau uku a 'yan watannin nan idan aka kwatanta da bara. a taron manema labarai da aka gudanar a birnin gyamba hukumar a jami'ar hukumar ta kula da 'yan gudun hijira da bakin haure ta unicef a yankin turai da tsakiyar asiya regina dominicis ta ce a tsakanin watan yuni da augusta na wannan shekara akalla mutane 990 ne suka mutu ko kuma suka bace a hanyar tsakiyar tekun mediterranean mai hatsarin gaske tsakanin arewacin afirka da turai idan aka kwatanta da mutane 334 da suka mutu a lokaci guda a shekarar 2022 yayin da hukumar bata bayar da wani adadi na daban ba da ke nuna adadin yara daga cikin waɗanda suka mutum ko suka ɓace hukumar ta ce ƙananan yara 11,600 da ba sa tare da magabatansu ne suka tsallaka tsakiyar tekun bahar rum zuwa italiya tsakanin watan janairu zuwa tsakiyar watan satumba na wannan shekarar karuwar kashi 60 cikin 100 idan aka kwatanta da shekarar da ta gabata A ranar talatin ga watan Satumba ne dai aka cika kwanaki talatin da sojojin Gabon suka yi juyin mulki tare da kawo ƙarshen mulkin shekaru kusan sittin na iyalin Bango. Sai dai sojojin da suka yi juyin mulkin suna fuskantar zanga-zangar yau da kullum daga ƙungiyoyin kwadago da ma'aikata da ɗalibai. waɗanda a yanzu haka suke neman a inganta rayuwa a ƙasar ta yankin yammacin afirka mai arzikin man fetur A yau Juma'a tashar talabijin ta kasar ta bayar da rahoton cewa masu dauke da cutar kanjamau sun gudanar da zanga-zanga a cibiyar kula da cutar da ke Libreville babban birnin kasar a wannan makon. Alan Oyono mai magana da yawun masu zanga-zangar ya ce majinyata na fama da matsanancin karancin maganin cutar. kuma masu fama da cutar ba sa samun tallafin yau da kullum daga gwamnatin gabon su ma alkalan kasar sun yi zanga-zanga a wannan makon inda suka buƙaci a ƙara musu albashi jamin goma ela shugaban kungiyar alkalan ya ce shugaban mulkin soja ya gana da alkalan da ke yajin aiki a wannan makon labaran duniya Ka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙawa ɓangaren rahotanninmu. Gwamnatin Amurka na fuskantar yiwuwar dakatar da wasu ayyukan hukumominta ranar Lahadi yayin da 'yan majalisar dattawa da ta wakilai suka kasa cimma matsaya dangane da yawan kudaden da ake bukata don ayyukan shekara guda da ba Ukraine karin tallafi da kare iyakokin kasar da dai sauransu. Ga fassarar wannan rahoton da Hauwa Sharif ta karanto mana. alamu ba makawa ga tsayawar gwamnatin amurka cak a ranar lahadi ganin cewa har yanzu ba a cimma wata matsaya ba tsakanin majalisar dattawa da ta wakilai kan rashin amincewar su ga adadin kasafin kuɗin watanni goma sha biyu masu zuwa da ci gaba da tallafawa yukurin a faɗin da take yi da rasha shawo kan bakin haure akan iyaka amurka da mexico da ayyukan baya da tallafi don taimakon amurkawa Majalisar Dattawan mai rinjayen jam'iyyar Democrat na aiki domin samar da kasafin kuɗi da zai yi aiki na tsawon makonni bakwai da zai ba da damar tafiyar da gwamnati har zuwa tsakiyar watan Nuwamba domin ba a 'yan majalisar dokokin zarafin tsara matakan kashe kuɗaɗe ya zuwa ƙarshen watan Satumba. To sai dai duk da haka kakakin majalisar kevin mccarthy da ke da ɗan kankanin rinjaye na jam'iyyar republican tuni ya yi fatali da tayin inda ya ɗora shirin na majalisar dattijan bisa teburin kada ƙuri'a maimakon haka a ranar alhamis majalisar ta kada ƙuri'a akan kudirin dokar aiwatar da gyare-gyare ga kasafin kuɗi na tsawon shekara guda ga hukumomin gwamnati hudu kudurorin dai na da kamar wuya su samu amincewar majalisar dattijan sannan ma da kamar wuya su dakatar da rufe duk wasu aikace-aikacen gwamnati da ba na tilas ba daga tsakiyar daren asabar a safiyar yau alhamis ne hukumomin gwamnati suka fara sanar da ma'aikatan su yiwuwar dakatar da ayyukan gwamnati To yanzu kuma sai batun tattalin arziki a Najeriya. Yayin da ake fuskantar hauhawar farashin kayayyaki a kasar mai nasaba da cire tallafin man fetur masana na ci gaba da yin fashin baki game da dalilan da ke janyo matsalar da jama'a da yawa ke kokawa da ita. A ci gaban hirar da abokiyar aikin Mahawa Sharif ta yi da Dr. Goni Faruk Umar tsohon jami'i a babban bankin Najeriya kuma masanin harkokin kuɗi ya yi ƙarin haske. To da shike a matsayinka na masani a harkar kuɗi, me ke sawa za ka ga disar da aka ce misali gashi an samu yanayin irin wannan kamar na cire tallafin mai din nan a ce farashin mai ya karu za ka ga duk wani abu na amfani da ɗan ƙasa talakan ƙasa zai amfani da shi da wanda ma harkar mai ta shafa da wanda ma farkar mai bata shafa ba sai farashin shi ya tashi yadda talaka zai riƙa wayo wayo me ke kawo haka. abin da yake kawo hawa shine saboda kin ga kamfanin da suke a nigeria mm. akwai abubuwan da dole sai sun yi amfani da kudin waje sun shigo da kayan da za su hada kamar misali yanzu kamfanin pz da suke yin su goge baki suke yin kayan shafe-shafe kamar kamfanin siminti akwai spare parts wato kusoshi uh, uh, da za a uh, yi amfani da su in masu lalace da injina akwai buƙatar kuɗin waje to idan aka ƙara wannan dala ta tashi mm-hmm. to dole sai sun nemi naira da yawa kafin su shigo da wannan sai su kara wa kayansu kuɗi kin ga misalin kika ɗauki matatar da dangote ya so yayi da ai kuɗin biliyan dala biliyan tara ne amma saboda kullum naira tana yin ƙasa mm. shine aka gama ta a kusan dala biliyan ashirin saboda haka kuma mafi yawan ah, ma'aikatu ko da indomi da mutane suke yawanci ci kullum mm. ko da taki wannan da mutane za su sa a gonarsu abubuwa da yawa za ga cewa mun ta'allaka ga shigo da kaya saboda haka maslahar mu shine yanzu gwamnati ta farfado da kamfanin kamfaninnika inda ba sai mun nemi kuɗin waje ba shi sa yanzu aka gyara matatar fatakwal da ta kaduna da ta dangote to za ga kuɗinmu da da muke fitarwa na waje yanzu za mu zama ba za mu fitar da shi ba kuma ma za ta kai wani lokaci da za mu iya fitar da man mu siyarwa da kasashenmu na kusa da mu mu samu kuɗin waje. Ya wato da shike kayi batun farfaɗo da waɗannan matatu da ma sauran masana'antu a Najeriya wanda suka durƙushe shekara da shekaru wanda kuma an yi ta sare a gwamnatocin baya da suka zo suka tafi ana ganin kamar da sun zo za su ba wannan bangare muhimmanci amma a ƙarshe har su shafa shekarunsu takwas su tafi ba su samu yin wannan ayyuka ba wani kwarin gwiwa kake gani 'yan najeriya za su samu cewa a wannan karo za a tabbatar da cewa wa'annan matatun mai da ma sauran masana'antu da dama suna nan misali a jihar ta kano da ma nan kaduna waɗanda da an tayar da su ba karamin tallafa za su yi ga tattalin arziki da samar da ayyukan yi wani tabbaci ake da shi a wannan karan eh, a gaskiya wato na ji daɗi da shi shugaban ƙasa Ashiwaju Bola Ahmed Tinubu yi alkawarin za a gyara matatin nan. Kin ga da can ma'aikatan gwamnati sai a bada kuɗin a je a kashe kuɗin kuma ba a gyara ba. To mu yi addu'a Allah isa abin da ya faɗa ya yi in yayi wannan zai taimaka. Ah, abu na biyu kuma shine rashin wuta. kin ga ba wani kamfani da zai zo daga waje ya kafa kamfani a najeriya a ce wai kuma zai dinka tafiye da shi akan diesel dole muna so ma'aikatan musu farfado sai an inganta harkar wuta abinda buhari gwamnatin buhari ɗaya ta yi wanda zan yaba masa shine an ɗauko iskar gas yanzu ana cewa ta zo tamburawa to in har haka ne to ita ce za a rarraba wa masana'antu zai farfado mana da masana'antunmu da dama a sharaɗa to kuma ya kamata wannan gwamnati ta tsaya ta ga cewa wannan abu da ita so da shi ya haɓaka hanyar da za a samu masana'antunmu su tashi shine mu samu wuta A gaida Hauwa Sharif da ta yi hirar da Dr. Gani Faruk Umar tsohon jami'in babban bankin Najeriya. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. daukacin ayyukan gwamnati a nan amurka na fuskantar barazanar tsayawa cik yayin da ake ci gaba da samun rashin jituwa a majalisar dokokin amurka kan kasafin kuɗin da gwamnatin za ta kashe cikin watanni goma sha biyu masu zuwa yayin da batutuwan ci gaba da tallafa wa ukraine a yakin da take yi da rasha da kuma batun takaita kwararar bakin haure a kan iyakar amurka da mexico suke ci gaba da dabaibaye wannan lamari wannan na daga cikin batutuwan da za mu tattauna a shirin na duniyar amurka sannan za ku ji cewa tsohon shugaban amurkan donald trump na shirin ɗaukaka ƙara bayan da wata kotu ta same shi da laifin zuzuta darajar kadarorinsa wato ya ƙara musu kuɗi cikin shekaru da dama da ya kwashe yana harkokin kasuwancinsa sai ya biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani kan waɗannan batutuwa sunana mahmud lalo to kamar yadda watakila wasunku suka ji a farkon shirin ana fargabar mai yiwa daukacin ayyukan gwamnati a cika ranar lahadi a nan amurka wato ranar da kasafin kuɗin wannan shekara zai kare saboda har yanzu ana ta kai ruwa rana a majalisar dokokin amurka kan amincewa da kasafin kuɗin da gwamnati za ta kashe cikin watanni sha biyu masu zuwa wani gungun 'yan republican mai tsatsauran ra'ayi ne a majalisar wakilai ya tsaya tsayin daka akan ba zai bada goyon baya a amince da kasafin kuɗin ba muddin ba ɗauki matakin rage kudaden da gwamnati ke kashewa ba a kuma ɗauki matakin dakile kwararar bakin haure akan iyakar amurka da mexico da sauran wasu bukatu hakan yasa a halin yanzu majalisun biyu wato na dattawa da wakilai su ke kokarin bin hanya daban-daban wajen ganin an kaucewa tsayar da ayyukan na gwamnati a jihar lamis majalisar dattawa da ke da rinjayen 'yan democrat ta kada kuri'a kan samar da kasafin kuɗin makonni bakwai a matsayi na wucin gadi da zai sa ayyukan gwamnati su ci gaba da gudana har zuwa sha bakwai ga watan nuwamba kafin a daidaita a majalisar wakilai inda a nan matsalar fi kamari kakakin majalisar kevin mccarthy na kokarin ya haɗa kan 'yan republican ko kuma akalla ya samu kuri'u masu rinjaye wajen amincewa da kasafin kuɗin don kaucewa rufe ayyukan na gwamnati Makati ce na yi amana cewa muna bukatar mu ɗauki matakin samar da kasafin kuɗi na wucin gadi don ma'aikatan gwamnati su ci gaba da kasancewa a buɗe a kuma lokaci guda mu samar da matakan kare kan iyakokinmu. To sai dai 'yar Republican da ke adawa da makafi irin su ɗan majalisar wakilai Brian Donald na cewa san ba za ta sabo ba har sai an biya musu bukatunsu. Ya ce da farko suna ta kashe kudi Kuna warewa Ukraine dala biliyan shida da biyu ba abin da suke yi don kare kan iyakar ƙasar ta yankin kudu a yaka ba zai yiwu ba akwai bukatar 'yan majalisar dattawa sai abin da ya dace. Shi dai shugaban Amurka Joe Biden ya kwatanta wannan dokin naki da wasu 'yan Republican suka hau a matsayin wani abu da zai iya yin illa ga al'ummar Amurka. Now a small group of extreme House Republicans, they don't want to live up to biden ya ce wasu 'yan tsararren 'yan republican sun gi a cimma matsaya sun fi so su wahala da al'ummar amurka shi dai batun ɗaukan tsawaran matakai akan iyakar kudancin amurka na daga cikin gaggan bukatu da 'yan republican masu tsawon ra'ayi ke so su ga an ɗauki mataki a kai kafin su amince da kasafin kuɗin a ranar talatin ga watan nan na satumba wato ranar asabar kasafin kuɗin shekarar 2023 zai ƙare dole ne kuma a amince da sabon kasafin kuɗin da za a ɗora daga ɗaya ga watan oktoba zuwa satumbar shekarar 2024 wanda aka san hakan babu makawa sai an dakatar da ayyukan gwamnati akalla ma'aikatan gwamnatin tarayya miliyan biyu ne za su zauna ba su da aikin yi idan har ba a samu daidaito ba illa kalilan da ayyukansu suke da matukar muhimmanci wannan kenan ta wani labari na daban kuma lauyoyin tsohon shugaban amurka donald trump sun ce suna shirye-shiryen ɗaukaka ƙara bayan wani kuncin da wata kotun new york ta yanke wanda ya nuna an samu trump da laifin zuzuta darajar kadarorinsa laifin da kotun ta ce ya saba wa doka a ranar talata da ta gabata kotun karkashin mai shari'a arthur engron ta gano cewa trump ya daɗe yana ba da bayanan karya kan darajar kadarorinsa abin da ya ba shi damar samun amfanin da ya kai ga ɗaukaka da ta kai shi har ya zama shugaban ƙasa shi dai trump ya musanta aikata fadidi ba Miliyoyinsa sun ce za su ɗaukaka ƙara. Trump ne yake cewa a duk lokacin da suka ga farin jininmu na karuwa sai su ce kotu ta same mu da laifi. Matsayin da kotun ta sanar na samun Trump da laifin na zuwa ne yayin da masu neman tikitin jam'iyyar Republican ke shirin karawa a muhawara ta biyu a kokarin da suke na tsayawa jam'iyyar takarar shugaban ƙasa muhawarar da aka yi a ranar Laraba. a wannan karan ma Trump ya kaura cewa muhawarar kamar yadda ya yi a ta farko. Trump ke ne ke cewa akwai bukatar su daina bata lokacinsu a wannan muhawara mara kan gado babu wanda ma yake kallo. Trump dai shi ne dan takarar da ya fi a tsakanin 'yan jam'iyyar ta Republican kamar yadda kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta baya bayan nan da aka yi ta nuna yayin da gwamnan jihar California Ron DeSantis ke biye da shi a farin jini. kuma yayin wannan muhawara da santis bai yi wata wata ba wajen caccakan trump donald trump is missing action he should be on this stage tonight ce donald trump baya wajen wannan muhawara ya kamata a ce yana wannan dandamali akwai bukatar ya zo ya kara kansa duk da cewa rotanni sun nuna trump ya rasa goyon bayan masu kada kuri'a da ke zaman kansu bayanai sun yi nuni da cewa magoya bayansa sun rubanya masu sauraro da kuma ka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan makon sai wata juma'a idan allah ya kai mu yanzu a madadin fiona nan dudu da ta taimaka wajen hada wannan shiri ni mahmud dalo nake cewa ai bukukuwan maulidi lafiya a gaida mahmud lalo to yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga Sani Gulle Kampala Malam Madori jihar Jigawa a Najeriya inda ya ce salam ya Hausa ina so ku bani dama in isar da sakona ga ikirarin da mataimakin shugaban kasar mu Najeriya Alhaji Kashin Shatima ya yi na kawo sauki ga talakawan Najeriya. to ubangiji allah ya sa mu gani a ƙasa game da wannan ikirari na gwamnatin taku ya ce saboda an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa na batun farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa domin talakawa su amfana Sako na gaba na haɗin gwiwa ne da ya fito daga Aminu Adamu Malam Maduri da Umar Baban Yaya Sabon Gida da Comrade Hassan Kanza Sule Tankarkar a jihar Jigawan Najeriya. Inda kuka ce salam biyoyi Hausa fatan alheri ga dukkanin ma'aikatan ku. Hakika ya kamata gwamnatin kasar mu Najeriya ta ɗauki matakin sasantawa da kungiyar kwadago domin shiga yajin aiki zai mai da hannun agogo baya. kuma zai ƙara jefa al'ummar ƙasa cikin mawuyacin hali musamman ma talakan najeriya da ba shi da mafita illa daga wurin allah subhanahu wa ta'ala daga ƙarshe muke addu'a allah ya kawo matalakan najeriya mafita to amin suma amin sako na ƙarshe da lokaci ya bamu damar ɗauka a yau na ku ne kane shehu adamu rijau inda ka ce salam voa hausa gaisuwa da fatan alheri tun bayan kammala taron majalisar ɗinkin duniya wanda aka gudanar a birnin new york na amurka shugaba tinubu ya yi batan dabo babu shi babu dalilin shi shin wai ina ya shige ne domin ciwon kan da ya bar kasar najeriya ke fama da shi fa a yanzu ya ƙara tsananta saboda haka muna fata zai dawo domin a cigaba da lalubo magunguna domin talakan najeriya ya samu sauki to masu sauraro sai a cigaba da aiko mana sakonni masu ma'ana mu kuma za mu cigaba gaba da miƙa su ga kunnuwan da suka dace. To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jawabinsa na yau da kullum a jiya Alhamis cewa a yanzu Ukraine memba ce a hukumar kula da makamashin atom ta duniya. Zelensky ya ce wannan ba wai kawai yana nuna rawar da muke takawa a sha'anin tsaron ƙasa da ƙasa kaɗai ba ne har ma yana samar da damammaki ga Ukraine don yin tasiri wajen amincewa da yanke shawara tare da dukkanin membobin hukumar da ɗaukacin al'ummar duniya baki ɗaya. Akalla mutane 42 ne suka mutu yayin da wasu da dama suka jikkata a kudu maso yammacin Pakistan a yau Juma'a lokacin da wani bom da ake kyautata zaton na kunar bakin wake ne ya tashi a wani jerin gwano na addini kamar yadda 'yan sanda da kafafen yada labaran kasar suka bayyana. A yau Juma'ar hukumar kula da ƙananan yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta bayar da rahoton cewa adadin mutanen da ke mutuwa kan hanyoyin 'yanci rani a tsakiyar tekun Mediterranean ya ninka sau uku a 'yan watannin nan idan aka kwatanta da bara. toma sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokacin sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin zara aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da fiona wa mayi nan dudu wadda ta hada shirin da kuma ba da umarni da ma injiniya mu mr carl ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.